Masu kallon assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannu da sake kasancewa da ku a cikin ƙayataccen shirin labari na. Shirin labari na shiri ne da yakan gayyato muku baƙo ko baƙuwa domin su ba mu labarin abubuwan da ba za su taɓa mantawa da shi ba a tarihin rayuwarsu haka zalika mukan karɓi saƙonnin karta kwana ga duk waɗanda ba sa buƙatar a bayyana sunayensu ko kuma fuskokinsu a akwatin talabijin wannan makon ma haka abin yake domin kuwa Shirin labari na ya samu karbar wata zungureriyar takarda na wata baiwa Allah wacce ta nema a sa kai sunanta. suna Sunana Shamsiyya Hamza Suleiman wacce ni ce zan kasance jagorar shirin a daidai wannan lokaci da fatan masu kallon mu za a gyara zama domin jin irin labarin da muke tafa da shi a daidai wannan lokaci. To yanzu kuma za mu shiga labarin gadan-gadan. Kamar yadda masu kallo suka sani, mukan yi amfani da wani suna ga waɗanda suka buƙaci a saka yi sunansu. Kuma a yau sunana Talatu. Ni dai Talatu na kasance 'yar arewacin Najeriya ce, kuma iyayena sun rasu tun kafin na san wace ce ni. Ma'ana dai tun ina 'yar ƙanƙanuwata na rasa iyayena na tashi a cikin maraici. sai kuma dangin mahaifina da kuma dangin mahaifiyata tun da auren zamanci aka yi musu bayan na girma ne na isa aure lokacin na da shekaru goma sha hudu a duniya aka yi mana haɗin zamanci da wani ɗan uwana kuma bayan auren mu da shekaru biyu allah ya azurta mu da ɗa namiji bayan aurenmu allah ya buɗa mashi ƙofofin shi na arziki ta ko'ina yana samun kuɗaɗe har ta kai ga ya nemi mu canja gari saboda yanayin aikinsa baya son ya nisa da iyalinsa muka tattara ina mu ina mu muka matsa daga mahaifarmu muka kuma tafi ɗaya daga cikin jihohin arewacin najeriya bayan mun tafi ne fa duniya sabuwa gadagal a leda domin kuwa babu abin da na nema na rasa 'yan uwana sukan zo su ci arziki haka zalika makwabta da abokanan arziki dukkaninsu suna zuwa su dangwali roma arziki su kuma tafi har zuwa wani lokaci zama ya zama tafiya ta tafiya shekarunmu goma sha takwas da ni da mijina babban ɗanmu yana da shekaru goma sha shida sannan kuma na haifa masa ƙannai guda bakwai a takaice dai 'ya'yana takwas a duniya sai Allah ya jarabce mu da wani yanayi aka sallami mai gidana a gurin aiki sannan kuma komai abubuwa suka tsaya mana cak ta kai ta kawo abincin da za mu cima yana nema ya gagare mu lalle ilalla na fara tilasta wa kaina na fara sana'o'in dogaro da kai tunda bisa dukkanin alamu hakan shine hanya ɗaya da zai iya taimaka mu da taimaka mai gidana da ma da suke kewaye da ni rana a tsaka na yanke shawarar zuwa na rancu kuɗi domin na ja jari na je na rancu kuɗi na fara kunun zaƙi ina ciniki amma kuma halin kasuwa sai aka karya ni da bashi na ajiye wannan sana'a na koma siyar da gasara shi ma ba laifi ina samu tunda za mu sha kuma sannan ribar za mu sarrafa mu ci abinci to nauyi yawa wannan sana'a yawa dalilin da ya sa jarin ya kuma durƙushewa na kuma haɗawa na nemi jarin abinci na fara siyar da abinci shinkafa da miya da kuma taliya da mai da yaji gaskiya na ji daɗin wannan kasuwar domin kuwa ina ciniki baya ga cinikin da nake yi kuma ko da abinci ya kwantai ‘ya'yana za su ci nima kuma zan ci ana nan ne fa damuwa da kuma rashin sanin matakin yadda za a tafiyar da al'amura mijina ya kwallafa wa ransa damuwa har ta kai ga ya kamu da ciwon zuciya ba tare da na sani ba wani lokacin fa idan ya dawo da yamma yadda ya ga dare haka zai ga rana domin ko baya iya bacci ya ce kwakwalwarsa kwata-kwata ba ta ma kawo mishi gyangyaɗi ballantana har ya buƙaci ya rintsa a nan ne fa na yanke shawarar 'ya'yan nan nawa na ɗauke su Na kaisa su je su koyi sana'o'in dogaro da kai ko ma kan ma'asiri tun daga baki ɗayansu maza ne babban na kai shi gurin koyon kanikanci shi kuma na biyan na kai shi gurin sana'ar gyaran waya na ukun na kai shi gurin da ake aski na hudun kuma na kai shi gurin da ake faci na biyar ɗinsu kuwa na kuma ɗaukarsa na haɗa shi da ɗan uwansa suna koyar sana'ar gyaran mota sauran ƙananan kuma ba su kawo ƙarfin da zan nisanta da su na ba su si tafiyan safiya har zuwa yamma kafin na saka sa ida ba sai na gwammace in dinga ɗora musu talla kafin allah ya sa su fahimci rayuwa su fara zuwa koyon abin yi lokaci zuwa lokaci akan sallame su da lada ko kuma hasafi na aiki sannan kuma za su kullo su kawo min ko ɗari ko ɗari biyar duk dai abin da ya samu ya danganta da irin cinikin da aka yi da kuma irin kwazansu na wannan rana. Muna nan muna nan sai wata yayar mijina uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ta kira shi ta ce mishi tana sane da halin da yake ciki kuma a shirye take ta taimaka mishi tunda ita tana da kuɗi amma kuma bisa dalilai guda biyu na farko sai ya sake ni ya kuma rabu da ni har abada na uku kuma ya rarraba wa dangi 'ya'yanmu sannan na hudu kuma da kanta za ta zaɓa mishi matar da take buƙatar ya zauna da ita idan har ya bi wa'annan sharuɗan to na farko za ta mallaka mishi gida sannan kuma za ta sai masa mota haka zalika za ta bashi jari mai ƙarfi wanda zai dinga juyawa yana rufa wa kanshi asiri ka ji fasan zuciya irin namu na 'ya'yan adamu ta manta cewa raba ɗa da mahaifi fa sai Allah a take a wurin bai gaskata wannan umarnin da ta ba shi ba domin kuwa ya ce ni ce matar shi ta rafin asiri a lokacin da ya aure ni yana da shi amma kuma ko da rayuwa ta sauya ban sauya masa ba hasali ma ni ce na da kikirji na zage kwanjina na maye gurbin magidancin a cikin gida domin kuwa ni nake samar musu da abin da za su ci har a yi bukatun yau da kullum kai har a tara kuɗin da za a biya kuɗin hayan da muke ciki tun da gida guda muka kama amma yanzu ɗaki ne guda biyu ciki da falo 'ya'yan su kwana a falo wasan su kuma mu kwana tare da su a cikin ɗaki mijina ya ce mata to babu damuwa yaya zan je mai shawara ta ce da wa za ka shawara in ban da kai susu su ne an riga an gama da kai wace mace ce za ka je ka same ta ka ce kana so ka rabu da ita sannan ka raba ta da 'ya'yanta sannan ka karo aure kuma ka ce za ka shawara da ita ai wannan ka san cewa a'a za ta ce maka gaskiya sai yanzu na ƙara gaskata cewa kai susu su ne ya ce mata yaya ba haka ba ne ki bani dama ni da kan kaikin kaina zan yi shawara kuma duk shawarar da na yanke zan zo in same ki na bayyana miki sakamako ta ce to nan babu komai ai ta malam ba ta wuce amu idan ka yi shawaran ka zo ka same ni ni kuma kofa ta a buɗe take domin na idar maka da alkawarin da na ɗaukar maka jikin shi a sanyaye ya tashi ya bar indiya su kai maganar ya kuma ya juye min komai da yake faruwa na ce masa wane kai kuma me kace mata ya ce ban ce mata komai ba na ce mata da zan yi tunani sai ne raina ya ɓaci na ce masa kaga ba sai ka yi wani tunani ba duk abin da zuciyarka ta fara ayyana maka bugun farko kawai ka ɗauka ka sake ni kamar yadda ta gaya maka ka sake ni amma wallahi matuƙar ina numfashi a doron duniya ban gama haluƙin da ya isa ya raba ni da 'ya'yana ba har ya watsa min su cikin dangi wannan ne baka isa ba kuma wallahi zan iya maka ka a gaban kotu akan wannan batu idan kai baka san ciwon 'ya'yanka ba ni na san darajarsu tun da kowannensu sai da ya zauna a cikin ciki na har tsawon watanni tara da ɗoriya sannan dukkaninsu babu wanda ban yi naƙudarsa ba haka zalika dukkaninsu babu wanda ban ci kashinsa da fitsarinsa ba dukkanin 'ya'yan nan nawa da kake ganin su ƙwaya takwas ina jinsa a cikin ƙahon zuciyata kuma daidai da ƙwayar zarra ba na son wani abu ya taɓa min su ko rayuwar da kaga suna yi na maneji babu su tara kirki ba ni da yanda zan yi ne kawai amma da ina da yanda zan yi ba zan taɓa barin 'ya'yana su zama koma baya a cikin unguwa da kuma cikin dangi ba kaga zama da ni fa ba dole ba ne ba ɗaura maka ni yi a ƙafa ba na ka ce na zame maka karfan ƙafa babu yanda za ka yi da ni da kai da rashinka duk ɗaya ne a gurina in banta abun kuma wani dare ne jemage bai gani ba sai dai daren mutuwarsa kuma da ka manta ina so in baka wani saƙo idan ka je ka gaya mata idan ta tashi aura maka matan dan Allah dan annabi ta ɗibo maka guda hudu zaratan 'yan matan aljanna wanda babu mutuwa babu tsufa babu kuma jinya ko kuma gajiyawa a tattare da su ta aura maka su shine zan san ta cika mai ka kuma sannan ta yi maka auren gata idan kuwa ba ta samu ba to don Allah dan annabi ta ɗibo maka 'ya'yan saudiya larabawa waɗanda ba su taɓa ganin rana ba ta aura maka su da wannan shine za ta biya ka ta san cewa ta cika 'yar uwa ta gari to masu kallon mu za mu tafi hutun rabin lokaci da fatan za a dakace mu. Ku kasance tare da shirinmu na kallabi a kowane ranar Juma'a da misalin karfe takwas na yamma. Haka kuma za mu sake maimaita muku shirin da misalin karfe biyu na rana a kowane ranar Lahadi. Barkanmu da dawowa yanzu kuma shirin namu zai dora. Idan yanzu ka tare mu kada dai a sha'afa ana kallon shirin labari na ne shirin da yake zuwa muku daga gidan talabijin na Tozali da ke babban birnin tarayya Abuja tare da ne Shamsiya Hamza Sulaiman. Kuma mun tsaya ne a daidai gabar da wato ita wannan baiwa Allah ta fusata take kuma gaya wa mijinta maganganu duk da suka zo bakinta. A nan ne fe wani irin ajiyar zuciya. gumi ya keto masa ya shiga bani haƙuri yana dan Allah ki yi haƙuri in ban da abinki ta yaya zan juya miki baya alhalin na san ke rufin asiri na ke fagata na kuma kece mai kara mutunci na ko da bayan raina ne kada ki manta wannan halin da na shiga yan uwa dukkaninsu sun guje ni lokacin da nake da shi ba a sati ɗaya ba mai ko ba in ma mace in ma namiji ke wani lokacin har tururuwa suke su zo gidan nan haka ne ko ba haka ba na naɗe hannuna na jijjiga kai alamar haka ne ya ce to ki yi haƙuri ni fa ba ni da ra'ayin mata biyu ko a lokacin da nake da wadata ban taɓa sha'awar mata biyu a rayuwata ba ballantana yanzu da ƙwaya ɗayar ma na gagara riƙe ta ina ni ina ɗauko kaina dalaba gamu ne tsaki na ce ka ji da shi cutar ajali a ɗan yatsa kaga duk hukuncin da ka yanke ko in ce duk umarnin da ta baka don allah yi gaggawa sanar da ni saboda ba na son a bani jawabi a ƙurarren lokaci sai na sanyi na yi tsaya ma in gaya muku wani abu ni fa allah ya yi marufin asirin da wallahi ba zan je na roƙa ba ka san da haka ko to ka zuba mana ido da ni da 'ya'yan nan kaga idan ɗaya daga mu zai wulaƙanta ko kuma zai tozarta ko kuma wata rana zai je cikin ahalinka ya nemi taimako ya ce ki yi haƙuri duk maganganun nan ba su kawo haka ba na ce sun ma fi haka kaka sake min magana ka kyale ni ya shafa kansa alamun dai babu sauƙi ya kuma tashi ya fice ya bar min gida bayan dawowarsa da daddaren ya ce min na kawo masa abinci na ce ban ba ka je can dangin ka baka sai ya dariya ya ce mata kenan ya ce don allah ina so in tambaye ki ko lokacin da nake da wadata na taɓa wulaƙanta ki na ce oho ya ce a'a magana nake so mu yi da ke ta fahimta na ce ka gani ba sai ka fara tambaya ta ba eh kuwa a ba aji nake ba kawai ka tafi kai tsaye zuwa ga maganar ka ba na son wani tambayan canki canka na ce to abin da nake so da ke shi ne mutuka raba tsakanina da ke domin kuwa har yanzu na kasa samun irin ki a cikin matan wannan lokaci kina zaune da ni tsakaninki da Allah ba tare da la'akari da abin hannuna ba sannan kuma baki taɓa gazawa ko yin raki bisa nauyin da ya rataya a wuyanki ba wanda a zahirin gaskiya ba nauyinki ba ne don allah don annabi ki yi haƙuri ki fahimce ni ba haka nake nufi da ke ba don allah don annabi ki taimaka mu na ce ba komai ya wuce ba dai ka ce za ka yi aure ba to ka je ka yi aurenka mana nan ma fa ya kuma shiga damuwa idan na tashi da safe na aikace aikace na na ba 'ya'yana abinci suka ci sai na ci gaba da na ban damu da bashi ba wata rana asuba da ba zan taɓa mantawa da ita ba mijina ya yi iya bakin kokarinsa ya gamin ya zaman zaman mu ya dawo amma fafar na shafa wa ido na tuka na ce sam ba da ni ba gaɗa a kushewa Wata safiyar ranar Juma'a da ba zan manta da ita ba ina zaune ina jan carbi da misalin karfe bakwai na safe. Sai na tashi mijina na ce mishi, in ce dai tun ɗazu ka ji kiran sallah ko jira kake sai na tashe ka a ce karfe biyar karfe shida yanzu karfe bakwai kana kwance to ya rage naka. Na ji shiru. Kai har karfe takwas bawan Allah bai motsa ba. Sai na lura da cewa kwanciyar nan fa da ya yi tun ta dare. anya kalau na buga shi na buga shi na tashe shi amma mutumin nan ko motsi a nan fa na sa wani irin ihu ‘ya'yana suka zo su ma suna kuka ina kuka muka nemi tallafin makwabta aka ɗau mota aka kai shi asibiti ana zuwa asibiti kuwa jami'an lafiya suka tabbatar da rasuwarsa a nan ne fa na fara gane cewa lallai ɗan adam na da ranarsa na yi kuka mara masantuwa har ta kai ga idanuwa na sun fara kankancewa saboda tsabar zubar hawaye bayan an yi arba'in ɗinsa ne yan uwa aka tare aka yi zama na musamman a kaina aka ce 'ya'yan nan sun min yawa don haka za a raba su na ce don allah ku kyale min 'ya'yana ba na so a raba min su saboda zai iya taɓa zamancinsu kuma zai iya kawo tasgaro ga tarbiyyar da na ɗora su a kai ku min yaran nan suka ƙi yadda aikan suka raba mai 'ya'yana gida biyu suka ɗibi guda hudu suka bar min guda hudu suka ɗau manya. shi babban da aka tashi sai aka mayar da shi gurin da yake koyan sana'a amma fa a hannun wani bayan wata uku na je ganin yaro na ga yaro ya lalace ya shiga harkar shaye-shaye na kuka na kuka na kuka na kuma ja ɗana a jiki na nemi ya gaya min duk abin da yake faruwa da hattasa na gan shi a irin wannan yanayi rage min komai bai ce ba a bashi abinci idan an bashi ma abincin baya isan sa wani lokacin da haka suka saba da wani abokinsa har ya tsinduma cikin wannan harka ta shaye-shaye ranar ruwa ma kasa sha ne domin babu abin da yake min daɗi a rayuwata na ji takaici sannan na tafi ɓangaren kare hakkokin bil'adam wanda aka fi sani da human rights a turanci na ce gaskiya ne a tattaro min 'ya'yana to abunka da masu kuɗi suka je suka kuma cinye na a shari'a alƙali ya kori ƙarar yanzu zancen da nake muku ɗaya daga cikin yaran ya zama rikakken mai aikata laifuka wanda har an kai shi gidan yari. Ban san inda zan sa kaina ba, duniya ta yi min zafi. Wani mutum ya zo yana so ya aure ni amma guda huɗun ma na mai da su gidan ubansu. Sannan shi bai ma yadda da a kawo min ziyara ba sai dai a kira ni a waya a gaishe ni. Na ce ni kwa da nake uwar garke rai takwas sannan su ma ina sa musu ran za su tara iyalansu ni ce kwa uwar garke ban yadda ba. haka na fatattake shi ya tafi yanzu dai ‘ya'ya huɗu ne a gabana kuma dukkaninsu ba su da aikin yi wa'yancan ɗuma da aka raba ni da su ba su kama ƙafarsu ba ba su kuma tsaya da ƙafafuwansu ba da zan dogara da su wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da ba zan taɓa mantawa da shi ba a tarihin rayuwata. Cewa da masu su mu duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na labari na da wannan lokaci. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon labarin. A madadin hukumar gudanarwa na wannan gida mai albarka, ni Shamsiya Hamza Suleiman da na shirya na gabata nake cewa mu huta lafiya.